Hmm. a ah, kar wasu sai ji wani abu daban eh. so ka san ya zama dole ne to izina ne tunda yanzu haka akwai wa'inda suna so su yunkurin yin irin wannan ah, harkar kuma ba sanya take ciki ba dole zan tambaye ka wani irin kalubale ka fuskanta a game da wannan harkar dan wani ma ya fasan cewa wannan zaki danyayen da kuka gani ya shahara ya zama wani abu shi ma sai da ya fuskanci kalubale iri-iri kafin zahiri gashi ma yanayin da ya sha sintiri daga jiha eh, zuwa jiha daga ka gani wani kuma wanda zai taso maybe idan ya ci karo da irin wannan kalubalen sai ya ja baya to kaga yanzu shi da kanshi in ka sanar da shi cewa fa kai ma fa ka fuskanta kuma ka wuce maybe idan lokacin da ya zo in ya riske shi idan ya tuna kalubale ai tun a gida ake fara fuskanta yawanci ko in ce unguwa gaskiya ne mm. tun farko za a fara yi maganin mahaukaci ne kai da fara kama san me kake wa a wane waka zai yi kaza kaza kaza ai ba zai iya ba wa'annan abubuwan dole ka fuskanci challenges gaskiya ne farko kuma daga baya dole za su zo su sallama mm. dan kai hakuri dan ko yanzu na sani ba za a rasa wa'anda sun riga sun mun wa'annan abubuwan a baya mm. magashi yanzu suna ji na ana gaskiya ne a gani iya wannan ya ishe mutum ya san akwai nasara a rayuwa mm. idan ka jajirce amma an kuma akai hakuri kamar yadda ka faɗa akai hakuri gaskiya ne to bayan kalubalen kuma bari mu shiga harkokinka na shi kasidun da kace ka fara buga shi a shekarar dubu biyu da hudu hmm. da kuma a yanzu kana da waƙoƙin da suka kai matakin studio akalla kamar guda nawa kai <laughs> wato hmm. ƙarfi babba ne kenan gaskiya da yawa ito eh ai kaji ya ce akalla kar an tsula ƙarya ne hmm. amma ba ina tunanin kai muje gaskiya da yawa gaskiya ne ah, to amma eh abin da kwatanta bada ka dan kimanta bada tashi akalla za su kai kaman kaman butattu ko kuma bugaggu wanda gaggu wanda suka kai matakin studio an buga su a studio <laughs> bari in kiyasta to in gani Na ga kana juya kuma kana kallon babban bakon naka wanda kuka yi rakiya <laughs> da kuma aka fi saninsa da suna Ahmad Fato. eh mm. kwanaki akwai wani abokina da yake lissafa eh, baban ne akwai kuma zaki zubairu zakin waka da suke ah. lissafa hmm. a lokutan baya can an samu ɗari uku da yan kai zai kai kaman shekara nawa yanzu gaskiya ya kai shekara biyu ya kai shekara biyu eh. to tsakanin shekara biyu kuma zuwa yanzu guda nawa ka buga eto eh, na yi albums ina ganin ya kai sau biyu akwai kuma single da nake fitarwa haka mm, album ya kai sau biyu mm. to ka san dai kowane mai wani album ana iya samun waka ko mm. sha biyar a ciki ko goma haka wato a takaice dai daga wannan shekara zuwa yanzu da albums da ka bubbuga da ɗaiɗaiku a takaice wakokinka kana ganin za su kai guda ɗari uku da hamsin kenan gaskiya za su iya fi gaskiya ne za su iya fi kenan eh, to malam zaki dan yaya a matakin yanayin ka san masu harkar studio mm. gaskiya ne to malam zaki dan yaya a mataki na yanayin sakin waka ka san wani yakan sake ta ta bangaren shafin zumunta ko kuma wani yakan yi amfani da dama wajejen taron maulidi ko kuma yawwa launching ɗinta yanayin yadda ake eh, launching ɗin littafi ya tara al'umma kuma ya sake shi wannan kasidu nasa kai da wani mataki kake zan yi amfani da wannan damar kafin in ba da amsa mm. <clears throat> muna da wannan matsalar a garin nan ba zan kushe garin mu ba saboda ai mu gida ne nan dukan mm. muna ji ba abin da zaka faɗa gyara ne ko ko shawara wannan abin da ake faɗa na launching launching gaskiya yawanci sai dai mu ganshi a waje sai dai mu ganshi a waje mm. kuma sai dai a gayyace mu a matsayin mu na mu ma wanda muke wannan harkan kuma alhamdulillah duk kokari ga ka taba zuba haka inda yake eh. zan taba shi sosai zan taba shi sosai ina eh. so a zo tambayar ne gaskiya ne akwai maganganu da yawa a raina amma tun da aka yi maganar launching to dole sai na fara bayani gaskiya ba a damu da wannan harkar ba idan ma kace za ka yi sai mutane suke ganin bara ya koma ko maula gaskiya ne ayyabo ne ko kuma a ai waka ce bai kamata ya tara mutane ya ce yana buƙatar kuɗi ba a ba san wani fikira kake so ka isar musu ba gaskiya ne a wajen saboda in ya fita a wajen zai iya tafiya inda ba a yi tunani ba kai kuma sakonka ya isa sai dai mu gani a Gombe gaskiya ne mutanen eh, astaghfirullah ba ina kushe su ba yan Gombe hmm. kusan Maiduguri ta riga su fara harkokin nan su da kansu sun san hmm. haka eh, amma ka je ka ga yanayin ci gaban da suka samu wallahi tallahi ya wuce namu kuma daga mutanen mu ne in kai yunkurin za ka yi ba za a baka goyon baya ba to don haka ma ba na ma yin maganar lancin ni ban taɓa yi ba sai dai in buga album tun ina fitarwa haka a tura kawai shi ne a paper cd ko kuma tun ina fitarwa a waya haka free in aka kuma a bika a ce ma zo in tura ma infrared ko ta bulu yawa kafin zandan aka hakura flash ya su shigo aka zo aka aka samu ci gaba muka fara fitar da cd mm. net to kasuwar cd ka sani ya riga da ya kare ta lalace yawwa to wannan sai yasa gaba ɗaya aka dawo da shi uh, online youtube Mac, boomplay uh, Gasiran su nan dai da dama to amma kai a wanne kake sakin naka duk inda ake samun waka mm. ko ta waye ce Gaskiya ne. amma uh, yan wa'ancan ne yan kasar waje a ce su na nada tip waye in ma yan america ne su lil wayne in kai sacin zaki dan ya zaka gani hmm. ko a ina ake samun waka zaka samu wakata. zahiri saboda na riga da na yi rajista to kasan ko ne mai waka an ce akwai bakan damiya ko ba haka ba duk da cewa da wasu masu waƙoƙin yaban in an ce menene eh, wacce ce bakar biya kai su ce to duka waƙoƙin duka gabaki ɗaya su bakar biya ne amma a cikin kasidin ka ka iya ware mana wacce ce bakar biya ka eh, idan aka ce bakar biya hmm. abin ya kasu kashi biyu ne akwai bakan damiyar mutane hmm. akwai kuma kai bakan damiyar ka to yanzu ka fara gaya mana taka a yanzu hmm. kasan abu yana hawa yana sauka yawa a yanzu mm. kasidar da ni na fi so a raina shine annabi ne sitirata zahiri to kuma ta al'umma fa mutane kuma wanda suka fi so shine badar tamam badar tamam mm. kenan eh, ta wannan kasida ta eh, eh, oh, <laughs> gani har da murya ka kenan <laughs> ah, abu kamar ke ni ma ina ɗaya daga cikin waɗanda suke son wannan kasida to gaskiya to ko zaka iya mana bayani a wace shekara ka buga ita wannan annabi ne suturata suturata ai ina ganin bata shekara ba ta shekara ba da hudu ne tsawon wannan shekaru da aka dauka ita ce aka samu shi yasa aka ce zahiri a koda yaushe in kana kara san abu kuma a wannan lokacin basira take karuwa ke da shi da kabuwa ka samu ita ce bakan damiya a wajen ka bana ko yanzu da zan zo ita nake ji ita kake saurara da ita wannan kasida ta kake da ko za ka iya mana bayani ita wannan kasida da baituka nawa take tattare da su gaskiya ba na wani lissafin baiti idan na tashi rubutu rubutu nake da ke gaskiya rubuta nake amma ba na lissafa baiti ma nawa ne ba idan na dora alƙalami hmm. lokacin da na tsaya alhamdulillah kawai na tsaya ko za ka ɗan iya rera mana ita annabi ne annabi ne annabi ne suturata annabi ne annabi ne annabi ne suturata ya kamata a zuba ka kama amshi kasa annabi ne annabi ne annabi ne suturata annabi ne suturata annabi ne mani izini Shi shine sani na karan juriya da sabati kardan da dakata bai cikana annabi ne usulin masoya shi na kira kaɗai suturata annabi ne annabi ne annabi ne suturata salatuka ba iyaka kuma zama ba ganana ka tsada dukkan sahabbai har auliya tushen sanina shakti jani gausul azam ya bara makofar masana a madiyar wa kai na salamu alaika badru tamami salamu ala rasulu imami salamu alaika farko da ƙarshe annabi ne kadai suturata Allahu akbar eh, kai annabi ne annabi ne suturata to kai ka bi ka gatse kana ta abin nan baka ji an ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi ba eh to ai kasan kuma aka ce wai hmm. ya minima a masu faɗa suke cewa in ana so a ce makafi a zarbabi eh maka sai shishigi kamar dan amshin shata to wannan kenan ta zama da cewa wannan annabi ta sutura ta ita ta koma bakar dan biyar ka a yanzu kenan ya sallama <laughs> ya sallama ka canja kenan <laughs> to ba sauraro dai kuna sauraron shirin dandalin shakirai a daidai wannan lokaci daga nan gidan rediyo dandal kura mita 98 98.9 a zangon FM inda ni Mustapha Muhammad Mustapha nake mai gabatarwa tare da kuma a zuban waka wanda aka fi sani da Abdullahi Muhammad. Muhammad Abdullahi Muhammad. To Muhammad Abdullahi Muhammad Muhammad to shikenan gabaki daya a ce Muhammad. An gama. to an gaba kenan <laughs> kurin kwas kenan har ƙarshe to ba sauraro idan ba ku manta ba kafin mu sa wannan waka ta zaki ɗan yaya inda yace ita ce damiyarsa. amma kuma bakan damiyar al'umma wanda kuma suke kiransa suke ta bayani akan kasidonsa kuma wanda suka fi santa wanda shi ma a zuba ya lankwashe ya ce yana so kuma daga baya da ya ji kuma annabi ne sutura ta sai kara ƙara lankwashewa ya ƙara koma kanta a kamar abin da ka ce ɗazu eh. yawanci masu kasidun aka tambaye su wacce ce bakan damiya eh. aka ji sun ce koyaushe so wani lokaci ba wai ya kasidan take ba ba ya tafiyan take ba me ake cewa ka ji zahiri so gaskiya a kalaman ne ba zan iya cewa kawai shikenan eh shikenan kawai kurun kus kawai kurun kus eh kurun kus kasan akwai kuma kalmar karshe da ake cewa kan dan bera <laughs> kurun kus ke da karshe ke da a wanda bayani to ka mana bayani akan kuma kasida ta al'umma eh. ita kuma wannan kasida a wani shekara ka buga ta badar tamam ta mm. shekara ita ta shekara mm. ta shekara ɗaya kenan gaba ki ɗaya ma kawai gudu da gudu suke tsakaninsu da annabi sutura ta kenan saboda album ɗin da zan fitar bana shine annabi ne sutura ta mm. sauran waƙoƙin da yake ciki gaskiya ne duka a cikin album ɗaya suka fita kenan shi kuma badar tamam na bara ne na bara ne kenan shekarar da ta wuce kenan a yanzu ya kusan shekara ɗaya kenan eh. Koko mm. a lokacin maulidi ke da kasa ke ta? Lokacin maulidi. Ranar maulidi. Ranar maulidi Ranar maulidi eh, ke da. Ranar maulidi ake fitar da. ok kake sakin kasidinka gaba baki ɗaya kenan wanda maulidin jihar borno kuma maulidi na ƙasa gaba baki ɗaya kasa akwai maulidi na ƙasa na shau ibrahim jihar borno eh goma ga wata mm. ranar maulidin madinatu ranar maulidin madinatu kenan a wannan lokaci kake sakin ka kenan gaba ki daya to ita wannan badar taman din nan ko zaka dan iya mana wasu bayanai daga cikin ta kafin nan kuma ka dan rera mana ita a cikin studio na. gaskiya kasida ce mai taba zuciya sai ratsa ruhi dan ranar da nayi kidan oh, sorry ashe ba a ce mun ina kida ko ba na yi ranar da na yi ina fara taɓa busar amshin hmm. wallahi sai da na yi hawaye Allahu a lokacin kuma ni ina sanin karɓuwar ƙasida ta ta irin waɗannan abubuwan ni da kaina in ji a ruhina na ji wani abu to kawai na san insha Allah ta karɓu zahiri mm. annabi ne badaru tamam labbaika ya alamul huda na ji wata algaita na tashi a ƙasa ana ɗan buga ta ji ta ce mako yanzu ne za ka gane cewa ta kai ta kai bakan damiya. na ji kuma wani kwayan-kwayan kwan a ƙasa wadda ya saki turanci cewa yake wai zaki ne ya kiɗa bilfutuhi mai kulliya idan ka ni na yi ta tsakiya yi aliyu futuhiya na shabuka iya tafiya annabi ne annabi ne labbaika ya alamul huda akbar gaskiya kai saki baitoci da dama a cikin wannan kasida ni har da na jima ba dan headphone din waya na ya lallace ba da na yi kokari na tura ta dan saboda ka san wani lokaci kasida masu irin wannan kidan in ka sa shi a cikin headphone zaka ji dim dim dim dim dan dan ta ba ta ke ba amma ya kaji ta kai ta zama eh. bakan damiya ta ko kuma a yanzu ta zama bakan damiya wace ce bakan damiyar ka a guda biyu bakan damiya ta dai ita ce badar taman din nan ah, ya juya mun baya <laughs> dan gaskiya sabida bayanan da aka saka ne a ciki da kuma kiɗa ka san akwai wani abu shi ba za mu biya mai ba dan ko a kwallo ka san dan kallo ya fadan ciki iyawa a ai kaga yanda bana kallon bal ma misali da maka in naga eh. ana bal din ni na fi kowa ma iya yawa zaka ga mutum shi yake ta kokarin shi ya tafi da gudu ya tarwata amma idan yawan bugu sai ka je ka idan ma ka zakai bayan kai da kake waje eh. so shi da yake shi tashi ce shi dai a ran shi daman da yace waccan ci bakan lamiyar amma wannan ce bakan lamiyar so gashi nan dai a daidai wannan lokaci malam abdullahi a zuban waka na'am kaga a mm. kusan yanzu zan yi amfani da wannan garba ma in ce masu sauraro su yi mana abuwa su yi haƙuri dan Allah ya kai mu mako mai zuwa yawwa aka tsayar sai ya ji me yasa aka tsayar mm. dan yanda muke ji yake ji kowa haka yake ji a rashi so kuma gaskiya duba ga yanayin lokacin ba mu da isasshen lokaci ga kuma shi zaki ya zo da manya-manyan bayanai da yake so wato ainihin ya isar ga yan uwa ga masu sauraron shi so dole kuma na san duk wanda ya ji an kaga ga kasidan nan a yanzu haka ina kallon sun kai guda ɗari a wanda ya zo da su kuma guda biyu kawai muka samu muka saurara su ma kuma wannan guda biyun ba duka ba so masu sauraro su mana a afuwa a saboda karancin lokaci da muke da shi za mu takaita abin nan haka kuma za mu ba wa shi asalin a wato zaki dama don ya yi mana bayanan da yake so a ya isar da su. To masu sauraro dai kamar yadda zaki ɗanya ya yi bayani ga masu buƙatar ƙasidinsa za su iya bibiyan shafukan sada zumunta inda ake iya samun sauke audio na kowane mawaki a wayannan shafukan za su iya bibiya kuma su bibiya kuma za su iya ma in ma baka san ma wani shafi ba ga baki ɗaya zaka ka iya eh, eh, tambayar abin nan kwakwalwa mai na'ura kenan akwai kuma shafin eh, faɗi ba a tambaye ki ba yawwa a duk lokacin da yawwa <laughs> faɗi ba a tambaye ki ba ma'ana wato google kenan mm. akwai su google akwai su bing akwai su waye waye duk yawanci search engine na za ku iya bibiyar sunansa kuma za ku samu waƙoƙinsa da kasidinsa wanda da dama in kuma in Allah ya kai mu wani lokaci mun sake gayyatarsa zai bi ya kawo mana duk bayanai akan sauran waƙoƙinsa da kuma kasidinsa to daga ƙarshe dai me zaka iya bayani kamar yadda Azuba ya fara ƙoƙarin bayani akai mm, duk da kasancewar wannan tambaya kamata ya bani amsanta so ina so in yi amfani da wannan damar kasan akwai wa'inda ba su da manya-manyan wayoyi da a kafafen yada labarai kamar kuma manyan mutane da tsofaffi tun da aka ce ta kasida so abinda nake so zaki ya sanar da mutane shine duk da ya gaya mana cewa ranar maulidin madinatu hmm. yake sake duka wani wani album nashi na sani ni na san cewa ana, zuwa madinatu da cd plates na wannan album da zai saki a ranar ana siyar da shi a cikin a taron wannan maulidin hmm. so abin da nake so yau in sanar da zaki ko kuma in shawarce shi ko kuma ya gaya al'umma cewa duk kowa yanzu dandal kula duniya ce kowa yana jin mu kuma ka san yadda ake taruwa a ranar wannan maulidi so a daidai ina ne inda masu kasuwancin album nan nan za su tsaya inda idan mutum ya je madinatu ya san cewa direct can zai je ya saya wannan album naka gurin ba ɓoyayye ba ne duk shekara ana tsayawa a gurin da ka shigo kawai kafin ka kai gate na'am za a ga bana insha Allah okay to shi okay akwai bana da za a yi a alamun cewa nan ne inda za a da wannan CD to masu sauraro kun ji duk wanda yake da bukatar wannan CD na Zakiru kada ku manta ranar Maulidin Madinatu a kuma filin taron a farfajiyar masallaci anan za ku samu shi wannan album din na'am daga ƙarshe shawara zan bayar ga 'yan uwana sha'irai da sauran mawaka a cikin garinmu gaba ɗaya na'am mm. ana buƙatar a ƙara samun haɗin kai na 'yan uwa mawaka kowane iri ne tunda ni dan harkan studio ne gaskiya ne dole zan zama ina cikin mawaka ina kuma cikin sha'irai gaskiya ne to ina ana buƙatar a ƙara samun haɗin kai kamar yadda sauran garuruwa suke gaskiya ne sannan kuma mutanen mu mu ma su sake ba mu goyon baya kamar yadda wasu garuruwan suke ba wa mawakan su goyon baya gaskiya ne mm, saboda a zuba ka iya waka <laughs> eh, shatan gabas ya iya waka salisu da ni ne shatan gabas din ko <laughs> waye ba sauran mawakan mu sun iya waka amma kuma sai ka ga eh. kan wakar ba da mutanen garin ake tafiya ba har yanzu kuma wa'annan abubuwan suna mugun damuna sosai gaskiya ne kamata a ce ana ba wa mutanen garin mu dama su ma su dinga nuna fikirarsu gaskiya ne sannan ake tallafawa mutane gaskiya ne eh, wannan wannan shine sakon da nake son isarwa mutane a dunkule kenan eh, a dunkule ne dan in za a warware wannan eh, matsalar yana da yawa gaskiya ina ga zamu kai sati ɗaya muna nan so yanzu dai gashi nan dai a daidai wani lokaci Hadiza Dala dai tana ta mai kokarin dago mana hannu hmm. da dai lokaci ya riga ya harare mu shi ma kuma zaki dan yaya ya riga ya gama bayanin sa masu sauraro dai kada ku sha'afa sunan nasa shine salisu alhaji uba mut to yanzu dai ga kuma sanarwa da ya kamata mu yi a cikin wannan shiri saboda lokacin maulidi ya riga ya gabato kuma akwai tarurruka da dama wanda ake gudanarwa a nan jihar borno musamman yanayin maulidi da ya riga ya gabato akwai sanarwa daga bakin gwani ali gwani sale wanda za a yi maulidin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam wanda a ranar yau kenan ranar juma'a da anan bulunkutu masallacin jami'ur rasul kenan wanda za a yi daga misalin karfe bakwai da rabi bayan sallar isha zuwa karfe goma na dare wanda kuma sanarwa wanda ya bamu shi shine abdullahi fika shi ya ma bamu wannan sanarwa sai kuma na san da cewa dai akwai kuma sakwadi da dama shi ma wajeje da dama inda za a sassanar a ciki kafin mu tattara ina mu gaskiya ne a to a duk da cewa dai lokacin bamu da isasshen lokaci kasan ta inda aka shiga aka ci sanan ake fita su ma sauraro mun bude wannan shiri da wannan asalin littafi na fatahur rahman din duk da cewa bamu da lokaci minti ɗaya minti biyu zan so shi zakiru ya karanta wa masu sauraro shi da kanshi domin su san su ƙara kuma tabbatar cewa zakiru ne ألا يا رسول الله يا خير مرسل أتيناك من برنو ونرجو بك الهدى badaliya anna Allah iktara abduhu wa asra bihi laylan ila al-masjid al-aqsa ma warta ka fauka dibaki rasulullahi masha Allah to mun gode to masu sauraro daga ƙarshe ni Mustapha Muhammad Mustapha kuma a madadin waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku Mustapha Suleiman Malumbe Dr. da kuma Safiya Ibrahim tare da kuma wanda kuma muka ja shirin muka janyo shi kuma muka fusgo shi zaki ya zuwa cikin wannan studio shine wanda aka fi sani da Muhammad Abdullahi Muhammad a zuban waka a zuban waka to ni dai na canja ma a cikin wannan shiri zan fara cewa a zuban bege to masauraro dai ku ci gaba da kasance da gidan rediyo Dandal Kura ni Mustapha Muhammad Mustapha nake muku sallama sai in Allah ya kai mu makon tare da kuma wani babban bakon mu an kashi na shida daga almajirinku za ki riɗan yaya. Ala ya rasula Allah ya kaira mursalin a taina ka min bar nowa na jubi kalhuda. Ala ya rasula Allah